Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alpha radio baya ga haka kuma za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana zahra aminu fage. yau litinin goma sha ɗaya ga watan maris na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyar mu rukayya basha inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan kwalliya sannan kuma albarkacin watan ramadan za mu kawo muku tasirin azumi ga matasa da mata sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu kuma kuna amfana to a wannan zamani akan me zan je biki ba zan yi kwalliya ba aini ko bana ma iya fita sai na yi makeup saboda in ban yi makeup ba da wannan dan fuskan nawa ai sai mata yan uwana har ma da maza su rena ni ba zan ma yi saurayi ba gaskiya in ban yi kwalliya ba ai ni dole ma in cancara kwalliya ne saboda a ganni na faso gari a bikin kawata a ni kam gaskiya wallahi na fi son natural face na fi son natural beauty dina saboda kwalliyan nan ma sai ka je ka samu wani saurayi ma da ranar da ya zo bai ganka da kwalliyan ba sai ya rena maka to masu sauraron mu ire-iren maganganun da mata suke yi kenan sakamakon kwalliyan zamani wanda aka fi sani da make up ko make da ake a wannan zamani da ake ciki to a yau dai abin da zamu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau da gobe za mu fara ne da baki maza su fara gabatar da sunansu a cikin wannan zaure da muke ciki ya sunanki sunana hafsat eladan sunana na'ima ibrahim sunana aisha ibrahim da kasku sunana khadija lawan adam ibrahim ibrahim nafi Rabi sani hassan to haka tana da kyawu. ta yi kwalliya kuma sai ka ganta ta ƙara kyawu sai ka ganta ta ninka kyawu ina na fara da ke hafsa mata a wannan zamani suna son kwalliyar zamani wanda zaki ga mace in za a yi aure sai ta tafi studio ko ba aurenta ne ba za ta je studio a yi mata make up kai ko dan fita unguwa za ta yi ba za ta iya fita ba ba tare da ta yi wannan kwalliyan ba inda kwalliyan shi ma dai akwai heavy akwai kuma dan simple wa'ada mm. wanda zai canja maka kamannu mm. to ke a wani ah, <laughs> gefe kike ciki ai gaskiya ni dai a matsayina na mace ina bukatan kwalliya idan zan je gidan biki ko kuma zan je wani dai occasion din ya zama heavy makeup mm. saboda wani heavy makeup din fa ina shiga gidan bikin nan ko gurin taron nan sai ga kallo ya koma sama fa <laughs> mun mata yan kwalliya ne so gaskiya ina son makeup kuma ina son in dinga yin makeup sosai sosai to kin iya makeup din ne ban iya ba amma zan iya biyan ko nawa ne domin a yi min makeup fa. Za ki iya biyan dubu ɗari kenan ki share ta cikin awa biyu. Sosai ma inda ina da ita zan biya. In dai za a fito da ni za a gani a mace na suna na Hafsa ba lawan ba eh, eh, Rabi'u ba. <laughs> To tabbas <laughs> zan biya ko nawa ne. Za ki iya da makeup. Kowa na <laughs> to eh, wato ke kina ganin in baki kwalliya din nan ba baki shiga taro ba kenan ban shiga ba kuma sannan ma an cire ni a jinsin mata saboda mace fa duk inda aka ganta an san yar kwalliya ce ita kanta kwalliya ce ba mace so ni kan me zai me zai bambanta da namiji in ba wai kwalliya na ba to shi yasa nake ba makeup muhimmanci <laughs> gashi nan naga sai saka ki nishadi yake ta yi in muka dawo kan ki na ima a to naga fuskar naki ba kwalliya a ke mai son kwalliya ne ko ko wacce ba ta son kwalliya ne ko kuma dai tsaka tsaki kike ciki eh to gaskiya ni dai tsaka tsaki in na samu masha Allah amma ban samu ba falillahi alhamdu tunda kwalliyan nan ai ba dole bane daman kawai dai zaka yi ne dai ka dan yi kyau kaɗan tunda daman kana da kyanka kuma kwalliya ai kamar like ai yana cikin kyau to in ka samu alhamdulillah amma gaskiya ni ba wani cika son shi na yi sosai ba hmm, amma kuma in dai kika samu dama zaki iya yi zaki iya biyan kuɗi ki kwalliya zan iya biyan kuɗi in yi kwalliya amma ba wai irin kuɗin nan sosai irin na tashin hankali ba <laughs> dai na samu amma ba wai irin gaskiya mai yawan nan ba zan iya biya in yi to amma zaki iya tafiya gidan biki ba tare da kin kwalliya ba sosai zan iya zuwa gidan biki ban yi kwalliya ba. Mm, to akwai irin occasion ko in ce taro da kike iya tafiya ne wanda ba mamaki za ki cewa wannan taron gaskiya zan yi kwalliya wannan taron ba zan yi kwalliya ba? Mm, akwai. Kamar wanne da Kamar irin ko na gidan bikin haka idan irin akwai irin ko sanayya sosai da mutanen biki haka zan iya yin kwalliya amma in ba wani sani ne ba kawai gayya ne haka ba zan yi kwalliya ba gaskiya <laughs> to aisha na dawo kanki ana ta maganan kwalliya kwalliya wasu mata suna son kwalliya wasu mata ba sa son kwalliya ke a wani gefe kike ciki ne gaskiya ni bata dada da kasa kwalliya ko eh tab ai in za a mun ma da ko ko hoda ma babu a fuskan ki ko hoda da kika ganin nan bana shafa wa nan natural beauty saboda kin ga kamar irin wannan heavy makeup eh, sai ki je ki kwalliyar ma wani ko dangin kuma yan gidan kuma ba su gane ki ba wani sa'i sai a canza miki kamanni ni zan biya kuɗi na ki mai da ni wata kamar an shafa kuya. ba kya ganin <laughs> ba kya ganin haka zai fito da ke cikin taro ne? No, ai in dai kin fito din kin fito ne kawai duk wanda ya ganki ya san ya ganki ba sai an shafa miki an canza miki kamanni ba in kika sha in kika sa dan karamin in kika dan safa ko farin foda ne kika rage oil oil din fuskanki kin gama komai kika dan safa lip balm a bakin ki kin fito da in kika yi murmushi za ki ga tana dan kyalli amma a zo a ringa shafa miki wani abu sai an kankare ni aka shafa ma ba zan iya bacci ba gaya miki da kawata ta taba kama ni wai sai amma wannan kwalliyan da kyar aka gama ana gamawa na wanke ba zan iya ko fita ba gani zan yi kamar kowa ana kallo na kamar dodo ba zan iya ba kwata kwata amma ai kamar kwalliyan yana kara ma wasu mata kyau wasu kika ce amma ni jina nake yi mai kyau ba tare da na yi kwalliya ba saboda rashin confidence ne yake sa wasu sai na ga kamar suna so sai sun kara kwalliya wa kansu amma ni haka gani na nake kyakkyawa na kowa kyau haka kurin <laughs> to ana ta maganan kwalliya kwalliya kwalliya akwai mazan da suke so matan su yi kwalliya akwai kuma mazan da ba sa son su ga mata sun yi kwalliya in na dawo kanka rabi'u mm. kai kana ɗaya daga cikin mazan da suke so mata su yi kwalliya uh, maganar gaskiya bana son kwalliyan nan uh, musamman ma ki ga mace ta shafa wani abu fenti-fenti a fuskarta eh, kamar in ka fiye kallanta sai ta tsorata ka ta kowane bangare idan ka kalli kwalliyan nan ba abu bane ba wanda yake da wani amfani ko alfanu in kika kalli fannin lafiya likitoci suna cewa tana taba lafiyar ido da wasu abu in kika kalli bangaren ah, tattalin arziki kasashen da ke nahiyar afirka kasashe ne da ke fama da irin wannan matsalar da kalubale na tattalin arziki ya za a yi mace ta dauki naira dubu ɗari ko kuma eh, eh, wato sefa hamsin ko ashirin ko ɗari ta mm. ɗauka ta je ta shafa wani abu a ta wanda za a wanke cikin minti goma kina gani kisan hankali ma ba zai dauki wannan abun ba kwata kwata idan suka shafa za ki gansa aljanu aljanu kaman barewa barewa ki gasa ganan mace ce wannan ko kuma a'a wani sakago ne ko butun butumi aka aji sai kin tabbatar da cewa sai kin je kin taba ta ma zumun wance ko salamu alaikum sannan za ki gane mutum ne in kina da yar uwa in baki san ta yi wannan kwalle ba ba za ki gane ta ba dan me za a ringa yin wannan abin ni kwata kwata shi sa bata burge ni idan na ga mace ma tana kwalliya sai in dauka cewa bata da kyau ne yasa ta yi kwalliya dan a gano cewa tana da kyau amma bata da kyau in ta ma yi wannan kwalliya <laughs> to haka yake ah, masu iya magana suka ce ra'ayi riga koya da irin tashi ra'ayin to kai Ibrahim in na dawo kanka ah, kana ɗaya daga cikin mazan da suke so su ga mace ta yi kwalliya ko ko kai ma dai kamar malam eh, Rabi'u ne eh gaskiya ni na fi so mace ta yi kwalliya because um, mace ai ba za ta cika mace ba okay to idan ba ta yi kwalliya ba me ya bambanci da ni ni kawai na yi wanka na zuba rigata na sa kai ita ma ta fito a haka ai ba bambanci kenan amma mace ta yi kwalliya ta je a ja mata gashinta eh, a sa mata eyelashes eh, a zo a sa mata eh, jambaki da huda kaga ta fito face malam kana kallon kana shauki kana ganin yes ka ga mace amma mace ta fito kamar namiji sai ka ce wacce ta yi aikin gini kawai ka ganta a bai yi ba gaskiya mace ta yi kwalliya mace dama a shari'a ma an so ta da kwalliya don ta burge mijinta ta da ba a so shine eh, kar ka ɗauka abin da ba za ka iya ba misali kwalliyar da za ki iya yi na eh, abin da bai fi dubu goma ba ne ba ki ce sai an yi na dubu talatin saboda ki ko kaza kaza a kowa ya duba tattalin arzikinsa ya yi daidai da shi mm. so wacce take da damar da sai ta je an yi mata a gidan kwalliya a studio ya yi ta je ta biya mijin ta biya mata saurayin ta biya wacce kuwa a kila iya gida da ɗan box ɗinta na gida za ta iya ta yi ya yi so mace ba kwalliya ba ta ba gaskiya dole mace ta zama tana da mai mai kyau a huda mai kyau turare mai kyau an yi kitso an sa eyelashes an sa barima an sa komai a huda ya yi kyau to da kai wannan magana wasu mata a waje ma'ana matan da ba su da aure kenan suna iya kokarin su ga cewa sun yi irin waɗannan kwalliyan zamani har ma da na fuska da na jiki saboda su burge samari su jawo hankalin samari har su samu na aure to kuma a wani gefe akan cewa maza kuna ganin mata a waje ku gansu da kyansu da gayunsu da komai amma kuma in suka shiga gida sai ku gaba ku a ganin kwalliyar nan a matsayin ka na da namiji ko zaka iya faɗa min dalilin hakan eh dalilin biyu ne na farko wani eh, eh, mace lokacin da tana waje kila ba saurayin bane yake ba shi yasa na ce saurayin ta ba ta kuɗi ta kwalliya wani idan tana sana'anta ko iyayenta suna bata tana yana burge ka lokacin da ya aura ya kai gida ba zai iya ci gaba da ɗaukar wannan ɗawainiyan kwalliyan ba which is very bad ya kamata a ce yadda ka ganta ta burge ka kai maintaining wannan ko ka ƙara mata akai Mm. so yawanci maza wani idan ya auri mace ya kai ta a cikin gida shi shikenan ya daina wannan kawai basic abinci yake badawa gaskiya ba daidai bane mm. dole ya zama a cikin uh, budget ɗinka akwai kuɗin kwalliya yes mm. ka rika bata yanzu dai kai kana ba uh, uwar gida a gida kuɗin kwalliya of course in ma zan kawo miki ki zo gida ki ga yadda take ina kokari iya kokari ita ma in ta yi aiki mm. ta samu albashinta tana cirewa ta ware kuɗin kwalliya to amma baka ganin wannan kwalliyan yakan dan canja ma uh, wasu mata launin fuskan su ko kamannin su eh dama ba bleaching ba kwalliya daban bleaching daban so kuma ya danganta wata ko heavy din ne bana ba matsala da shi musamman shi yawancin heavy heavy makeup zaki ga lokacin biki ne abu ne na sabga amma a cikin gida ana yin kwalliya ne wanda zai bi jiki yes a yi dilka a yi kaza kaza a gyara jiki yayi kyau so yana da kyau gaskiya ga komai tsabtsab ko da ko za ta canza kamannu ba za ta canza kamanni ba kawai dai amma ai kwalliyan wannan zamani da ake ciki yana wasu matan ya kan canja musu kamannu eh ya danganta kamar yadda nace idan misali aka caba da yawa saboda lokacin biki ne 2 hours an gama an je an wanke amma wanda yake bin jiki na kullun da kullun wannan normal ne ai to yanzu kai zaka iya ba matanka a gida dubu ɗari ta je ta yi kwalliya cikin awa biyu ta goge if i have that uh, idan ina da wannan daman idan ina da wannan daman zan bayar shi yasa na ce wanda yake da daman na dubu goma ya yi wanda yake da daman dubu ɗari wani dubu ɗari biyar ma kowa daidai da karfin shi zai yi madalla masu sauraro yanzu kuma za mu je ga zauren girke-girken mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu sauraro muna muku fata alkhairi a cikin shirin mu na yau da gobe cikin shirinmu na kwalama to da farko dai suna na marishan kamar yadda kuka sani ma sauraro yau wato yau za mu zo muku da kamar yadda sunan shirin namu yake shirin kwalama za mu zo muku da 'yan abubuwa na tabawa na kwalama da farko dai masu sauraro za mu gabatar muku wato da kununmu mun zo muku yau da babbar tsaraba ta kunin shinkafa wuri gida ina fatan zaki kalkaɗe kunnuwanki da kyau ki saurara kuma amfana da yadda ake wannan kunu na shinkafa da farko dai wuri gida a cikin tanadi yuwar shinkafa ki fara shinkafa mai kyau irin wanda ake yin tuwo da ita sannan kina da madara kina da sukari kina da man kina da tsamiya kina da sikir vanille kina da miskad yawa ya kamata a ce kamar kunan da za a yi in tun da sahi za a yi shi a sa shinkawa cikin ruwa a wanke ta a tsince ta sai a wanke ta eh, eh, a hudda ruwa in aka wanke ta ruwa kamar biyu uku an tabbata wata daudata da duk wani farkaki da yake hawa sama ya huta sai a shiga ta kamar da dare zuwa karfe goma haka wadda za a yi tun da sahi kenan sai a shiga ta ta kwana cikin ruwa ta shiga in kuma kaman kunun na wuni ne za a yi shigo zuwa rana kana iya shiga shinkawa ka da sahi in ta shiga zuwa marece misali kunun haka ne za a yi ta shiga in yi kin zo nan kin dora ruwanki na zahi da wannan kayayyakin naki daga a cikin ruwan zahi wani yake dauko dan miska da inki guda daya dan karami ko in babba ne sai ki kwasa shi sai ki nasa shi a cikin ruwan zahi sai ki rihe ruwan zahin ki ita wannan shinkafa ki tace ta daga cikin wannan ruwan wanda ta shiga ki kara daro ita saboda kan ruwan a ce ko ya fara tsami in kin ɗarwaye ta da kyau sai ki sa hannun ki kin hudda ta daga cikin ruwa kin tabbata babu ruwa a jikinta sai ki sa hannun ki kin murje ta ki murza ki murza ki murza nan kin rage mata ta kakkare ko mm. yawwa in kika murje ta nan ruwan ki ya taho sai ki dauko wannan shinkafa ta ki da kika da kika murza sai ki zuba ta cikin ruwan zahi tana da huwa tana da huwa kina motsawa kina motsawa da wani abu motsawa ki haka kina motsawa wadda ke da kudi tana ida nan narkewa tana narkewa tana yin kyau sosai shinkafa ta zama kunu kin tabbata shinkafa ki ta zama kunu shikenan sai ki dauko ita wannan tsamiya ta ki damun guda ɗaya ce haka ko guda biyu in ƙanana ce a shige take kin tace ta kin hudda ruwanta ita kuma mant kin murje ta ita ma kin tace ruwanta kin ajiye to na ana ako yawa to sai ki dauko kin tabbata sun da huwa na abubuwan shinkafa ki ta dahu sai ki dauko sukarin ki da madara sai ki dama su sai ki zuba cikin a'a bai a zuba su a lokacin ba tare ba kawai da sukari da ruwa mm. da madara za a dama sai a zuba cikin shinkawa mm. kenan da an sa za a ga shinkawa ta sauya kala ta yi kala mai kyau ta sauya kala tana da huwa ta ji madara nan sai ki ɗauko ita wannan tsamiya taki da manta da kika tace sai ki tsiyaya su ciki tsamiya kaɗan ba daiwa ba mm. kawai dai a ɗan shi ta ne sai ki tsiyaya su cikin wannan kunan naki ki motsa ki motsa kin tabbata sun garwayi da kyau sai ki ɗauko sikar vanilanki sai ki sa ki motsa ki motsa yin so lokacin nan sai kin tabbata kunin ki ya rahu yanar ki kayan shi sun shiga cikin jikin shi sai ki ɗanɗana ki shi sukarin ki yayi ko madara ki ta isa wannan su ne daman suke ta da daɗin kunin sukarin da madara shi kenan in kin tabbata yayi sai a ɗauko kofuna kawai ai server a sha daɗi lahiya. Jama'a masu sauraro kafin mu karkare shirin namu albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon bada da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. rabbi sharha li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul muslimin ni ce malama isma daga nan makarantar hayatul islam a birnin kwanni zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka watan azumi wata ne mai tarin albarka wata ne wanda allah sabka da ƙur'ani a cikin shi ƙur'ani mai girma kuma allah ya umarci mu da yin wannan azumi kuma ya sabka da aya sukuto kenan wannan azumin da allah ya sabka suwa wannan azumin da allah ce mu ya sabka da ƙur'ani daga cikin shi ya kamata mu yi unhani da damuwar mu azumi ibada ce ibada ce kuma mai girma yana daga cikin rukunan musulunci da allah ya wajibta akan musulmai ya wajiba akan mai kuɗi ya wajiba akan talaka kenan ya kamata azumin nan mu kiyaye idan ya zo mu samu mu yi ibada a cikin shi mu zamanto muna daga cikin da bayan da Allah ke ta daga barin shiga wuta duka ibada ana ba da ladarta amma Allah ce azumi na shi ne shi ɗaya ke da sakamakon azumi kenan wannan azumin da ya samu muke ciki muna ibada a cikin shi ya kamata mu yi unhwani da damar mu mu rinka karatu alkur'ani a cikin shi mu rinka zuwa wurin tafsiri akwai sadakoki da duk abin da ya kamata ya kamata mu kiyaye baki da idanu da kunnuwa duk suna azumi kenan ba mutum sai ya barci ne ko sha ba yake ta azumin shi ba a'a ya kamata mutum ya kiyaye ganin shi ya kiyaye jin shi ya kiyaye tunanin shi wa'annan duk su wa'annan gabari suna azumi kenan ya kamata mutum ya kiyaye ya tsaya shi tsoron Allah mu aikata daidai musamman mu mata muna da wasu tabi'o'i wanda basu kamata ba mu zauna muna labarun banza dohi wani kallace kallace duk ba namu ne ba kenan a kiyaye kuma a rinka maza biyayya tunda duk ibada da mace za ta yi idan ba ta yi mishin ta biyayya ba ta yi aikin banza mazajen nan a yi hankuri da su a zamana da su zaman lahiya abin da suka kawo suka kawo miki kisa hannu biki amsa ba dan ganin wance ta yi kaza ba ce sai kin yi a'a hali bai zan guda ba lale mahaba da wata mai daɗi

khalikina Muhammadi hada da hurral Islam ya bayyana Muhammadi ciki da akwai azumi na farin bushra bauta ikiwana shi ne daren lailatul qadar ila kuka sada mu da shi arama ta aikin ta asa ramadan muro ke Allah ya fi yarda ku zana bai ramadan lale marawa da wata mai falala ramadan ne ti sha da rana kai a ci komai ramadan Kame, baki daga mun ka abinci da zari har ka yi amai kar da ke lashi lamfa idan kin samai Ka ne sha'awar ka dan ka samu cikakken ramadan da ka sa wani abu bakin ka dawa gano wani agogo dangalasa. A Ramadan. Banda yawaita tunani mai ta da rasa. A Ramadan. Ba sun ba ba shafa gudun rasassa. A Ramadan. Ba wasanni masu karye azumi a Ramadan. sadaka dan kusanci ga Allah. Yin addu'o'i don fita kwancin jalala. Yin zikirori don tara gunsa sajalla. Sai kyautatawa ‘yan uwa don murabauta. da abin sahur su huta. Abinci mai kyawu wanda ba ka zamta. Ka bai wa ɗan malam dan ne marabauta a Ramadan. kasuwa mai rangwamen kaya cikinsa. Ramadan. Don wani bai tashi shi bukatar sai ya sadu da daransa. Ramadan mai afuwa mai sauki dan falalarsa. Ramadan shi zai sadu da daren alfarma a Ramadan. Wai ta zuwa guji kalamai waɗanda ba su da ma'ana. Ramadan. Karya aiki da ita mu jefar mu dena. Ramadan. Tere ba mugun aiki mu tuba mu daina. Ramadan. Mu yawaita du'a'i aljanna abu da take wuta a kulle a Ramadan. alfajar da kyau ba juyi yake na fitowa san ba guda ba idan kai safar bayan fitar sa duba baka da azumi na yinin muhakkaki da fitar sa alfajar arama shi ba guda ba. Farko larura matsananci ya gudu ba. Akwai tafiya mai tsawo ba ya kaɗan ba. Sai ko bugun jinnu da hauka ba zato ba. Su ma idan ta yi tsawo ba su da maraba za a aje kuma a mace mai ciki in ta so ta aje. Ramadan mai shayarwa in da larura ta aje. Ramadan mai haihuwa ɗanyen jego za ta aje. Ramadan sokoto ku za ya ciyar in ya aje azumi. kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar murƙayya basha da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya. Kan so kan fara za a yi baya. miskinai sistem azumi sistem bayan fitar saramadan lale marhaba da wata mai falala ramadan ita kafi goman ƙarshe mu duba a ramadan banta ce a masallaci ba hira ba gaske ka zare da matse kai ta tuba a ittifafi san ba